Salamu alaikum jama'a. Ina yininku? Ya kuke? Ya gajiya na gaishe ku jama'a. Sunana Hassana Taraba. Ina so in gaya muku abin da ya fito da ni bariki ne iyaye. Babana ne, babana tun ina karma ya sake mamana. Ya sake mamana ya je auro wata. Wulakanci yau daban na gobe daban. wulakancin yau daban na gobe daban ba a ban abinci ba abin da ake komai wanki na gida komai na gida dai wanda aka san na gida ne ni nake yi kamar ni ne matan sai dai su zauna duk abin da ban yi ba za su ta gaya babana na yi shi kuma sai ya ɗau mataki sai ya dinga duka na ya gaya min magana ya zage ni to shine kawata ta bani shawara kawana tunda babanki ya baya son halinki ya sane ki tunda ya sane ki to mu kama hanya mu yi tafiya sai kawata ta ce mu fauziya sai ta ce na akwai inda da mu je sai na ce na ina da mu je ta ce lagos da mu je muka kama hanya muka kama hanya muka tafi mun je mun yi kwana ɗaya kwana biyu ba ganna a gida ba sai baba na ya ɗauki waya ya kira ni hassana ina kike sai na kashe waya da na ji muryarsa sai na kashe waya Hassana yana kike sai na kashe waya sai matan ta karɓa ta kira ni asana duk abin da na miki ki yafe min kuskure ne don Allah don Annabi duk abin da na miki ki yafe mini to ni kuma duk lokacin da idan tana min abu idan sai in roke ta don Allah don Annabi ta yafe min taki jama'a anan nayi laifi idan nayi laifi sai ku gaya mini to sai kuma akan mata iyayenmu